فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين يا اندي اسا ورون وتر دي غني تي الله يكلاشي Allah an tsarkake wanda yake cikin wutar da waɗanda suke gefenta daga mala'iku kuma girma da ɗaukaka sun tabbata ga Ubangijin talikai ya tsarkaka daga barin siffofin da ba su dace da shi ba waɗanda batattu suke jingina masa.